Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai karatu, Barka mu da sake saduwa da kai a cikin wani sabon darasin wanda yake zuwa muku daga tashar ku mai albarka tashar rumbun ilimi. Mai yaɗa shirye-shiryenta ta hanyar amfani da fasahar YouTube kuma cikin harshen Hausa. Babbar manufar ita ce bayar da gudunmuwa. wajen yaɗa ilimi da taimakon jama'a da fahimtar da su akan mahimmancin da na'urorin zamani suke da su domin cin cikakkiyar moriyarsu kuma cikin harshen hausa zalla babban fatanmu shine masu sauraro ko mai karatu kuma a kurin lokaci ku rika daurewa kuna ba da taku gudunmuwar domin saƙonnin su shiga hannun duk wanda suka dace a duk lokacin da mai karatu ya ci karo da wani darasi wanda yake ganin ya yi daidai to yana da cikakkiyar damar da zai sauki wannan darasin ya saurara ya ma tura wani ko da ku ta zanda ne sannan kuma ya daure ya shiga cikin wannan tasha mai albarka ya danna madannin subscribe domin samun cikakkiyar moriyar shirye-shiryen da muke yadawa da kuma samun sanarwar nan take a duk lokacin da muka ɗora wani sabon darasi. Ni ne Abubakar Muhammad Tsangarwa daga Kano, Najeriya. Har ko lokaci sifili takwas sifili uku tara shida hudu takwas biyu hudu hudu ita ce lambar da ake saduwa da mu ta cikinta a kafar sada zumunci ta WhatsApp. A yi karatu lafiya. To madalla wannan kenan. A cikin wannan shirin Allah da ina so na yi amfani da wannan dama wajen nuna wa mai karatu hanyoyin da zai bi ya ƙera akwatin imel na Gmail ta hanyar amfani da wayar Android. Akwai matakai biyu da na tsallaki wato matakin buɗe data da matakin shiga settings. Babban dalili kuma shine suna bambanta da bambancin waya. Sannan kuma ina da tabbacin cewa kusan gaskiya duk mai kallon wannan bidiyo ɗin a tashar YouTube kai tsaye, to abu ne mawuyacin gaske a gare shi ya zama a ce bai iya buɗe data ba kuma bai iya shiga settings ba. Idan hakan ma ta wuyata, to shawara ko kuma abu mafi dacewa shine ka samu wani da yake kusa da kai ya taimaka maka ka zaƙulu gurin da settings ɗin wayarka yake in ka shiga settings za ka ga an raba shi daki-daki fanni-fanni to akwai fannin da aka ce advanced settings wanda za ka ga gashi nan an rubuta wannan kalmar da na furta a cikin launi ruwan goro a ƙasa ga hoton hannu nan a damansa a rubuta intelligent assistant ba ruwanka da shi a yanzu a ƙasansa kuma ga hoton wani ɗan aljani nan damansa a rubuta apps shi ma a yanzu ba ruwanka da shi abubuwa guda biyu da za su zo a ƙasa accounts ko kuma google to duwayar da ake ita za a nema da accounts ɗin nan da google ɗin nan duk wanda muka ɗauka zai kai mu zuwa gurin da muke buƙata na ƙera sabon asusun email amma na Gmail. Saboda haka yanzu zan dangwali accounts sai ya bani zaɓuɓɓuka ga su nan. Na sama na farko an rubuta Google. To, ba ruwan karshe sai ka tura ƙasa. Ga shi nan gurin da aka rubuta add account tare da alamar tarawa sai ka dangwale shi. Kana dangwalarsa zai buɗe. Nan ma ya sake yi maka lissafi waɗannan sunaye da muke gani duk applications ne wato apps ne waɗanda za su biyo mutum dama ya ƙera akwatin email to mu ba manta ba gmail muka ce muna so ita kuma gmail ta google ce babban dalilin da yasa za mu yi amfani da gmail ɗin nan saboda ita ma mallakin google ɗin ne kamar yadda ita software Android ɗin ta Google ce. Akwai waɗansu dalilai dai waɗanda a wani darasin Allah yadda za mu yi bayani daki daki. Saboda haka sai a dangwali Google. In aka dangwali Google, kaga ta tambayi ni security wato mabuɗi. Na dangwala ɗan yatsa na, na tabbatar da cewa ni ne mai wayar. Gashi, kana yi, tana tantancewa. Za ta baka shafi na gaba. To ka gani? Sai ta ce shiga za ka yi to ka saka email ko phone a'a ka gani sabo muke so mu kira ko to a can ƙasa daga barin hagu an rubuta create account sai kawai ka dangwali create account sai ya ce for myself ko kuma to manage my business kawai sai ka zaɓi for myself to kaga nan ma ya tambaye ka first nan, wato sunanka na asali sunana Abubakar. Last name ɗina sunan mahaifi Muhammad. Sai ka tura ƙasa ga madan, next sai ka dangwale shi. Shikenan sai ya ce dai ranar da aka haifi mutum bari na saka ɗaya ga wata. Wanne wata ne shi ma sai na ce watan ɗaya. janairu ga nan a sama january wace shekara ce sai na ce dubu biyu daidai janda wani jinsi ne mace ko namiji sai ka dangwale nan sai ka zaɓi mel namiji female kuma mace kuma ta zaɓi female rather notice in ba ka son faɗa kawai sai ka dangwale shi kai shiru kawai ba a sani ba ko mata maza ne <laughs> wannan halitta ce ta Allah ba a mata izgili misali kawai nake yi don a nishaɗantar da mai karatu idan kuma kai kake so ka faɗa da kanka shi ma sai ka zaɓa to don haka sai na ce raza notice ba zan faɗa ba sai kawai na tafi next sai to username shine asalin sunan adireshin email ɗin da ake son yin amfani da shi bari ne amfani da sunan kamfani na to amma shi sunan email ɗin nan ba a so ya yi tsawo amma in za ka taƙaita kuma ana so ya bada abu wanda mai tunani zai iya tsayawa ya auna ina da kamfani tsangarau ict limited to sai na ce tictl sai na dangwal next ya ce username sorry your username must be between 6 and 30 characters long to ka gani Ka'ida dole harufansa zama guda shida to TICT Limited sai na ce misali 1-2 kaga sun zama guda shida sai na ce next the username is taken try another wani ya yi amfani da shi sai ka nemi wani to shikenan sai na ce TICTL 4 lamba hudu for Sadiq. Sai na ce kawai next kaga ya karɓa. Sai password ita ce mabuɗi. To da yawa anan ake samun matsala. Ina gargaɗinka ba fa shawara nake baka ba gargaɗinka nake yi kar ka yi amfani da lambar wayarka. Na ɗaya, kada ka kuskura ka yi amfani da sunanka bi kenan kada ka kuskura ka yi amfani da sunan mahaifinka uku kar ka kuskura ka yi amfani da sunan garinka hudu kar ka kuskura ka yi amfani da sunan kasuwancinka kar ka kuskura ka yi amfani da sunan 'ya'yanka ko matarka sannan ka ƙirƙiri harufan da za ka iya tunawa kuma su zama haɗakar haruffa da wani abu makamancin wannan. Me dalili? Saboda masu kutse, masu mummunar manufa, mutanen da muke addu'a Ubangiji Allah ya shiga tsakaninmu da su kowace rana, kada ya ba kada ya biya masu bukatu a kanmu, to za su iya kintace su kutsa cikin asusun su je su yi ta'annuti wato. masu mummunar manufa masu kutse yawanci wannan ita ce dalilin da yasa suke samun sauki ba wai wani abu bane ba saboda haka a nan ka tsaya tsam ka tuna abin da wani ba zai iya harsashen shi ka saka ba kuma kai kar ka kuskura ka manta to saboda wannan darasi bari na yi amfani da kalmar tsangarwa kawai kai tsaye tsangarwa imana mana, email ɗin ba amfani zan yi da ita ba. Amma <laughs> an yi bai wuce waɗannan saƙonnin ba. To sai aka ce confirm ka tantance ka tabbatar sai ka sake rubuta tsangarwa. Kamar a nawa kenan fa kai naka ba tsangarwa bane ba na sani. Tsangarwa. Ka gama rubutawa? To sai ka taɓa ɗan wannan abun don ya nuna maka shi. kaga ga tsangarwa? Ba kuskure kenan sai na ɓoye, sai na tura, sai na dangwali next. ka gani ya ce review your account information you can use this gmail address to sign in later kawai sai na ce eh ya yi wai na duba hakan ya yi ko bai yi ba tictl for sadiq at gmail ya yi sai na ce next to ka gani wannan suna bani na ce eh na yadda shikenan kaga suna checking information ana dubawa yanzu na murna to shi kenan ku taya ni murna na samu asusun email kuma na gmail ya za a yi shi ne sai na shiga abuna to taya zan shiga idan na ga dama zan taɓa wannan gmail kaga gashi automatically ta ƙara min shi kawai sai na dangwale shi ina dangwalarsa wai za ta yi wannan ba na so duk sai na dangwale su su zama off Sink za mu yi bayaninsa daga baya duk ba na so tun da dama ba komai shikenan ta ce mo shikenan na riga na gama da wannan sai na fice idan ina son shiga email wannan kenan dangane da yadda ake kera asusun email ta hanyar amfani da gmail to ga wanda yake neman wasu ƙarin bayani dangane da wannan lamari sai ya tafi balangadar rumbun ilimi ta yaya buɗe browser wayarka kamar tawana wana buɗe chrome rubuta balangada ni na fara rubutawa tun da dama can akwai ta ta kawo min sai na dangwale ta shafin ta zai buɗe yana buɗewa haka sai ka tura ƙasa kaga wanda aka rubuta email sai ka duba shi kana duba shi kaga gina adireshin email na gmail ta waya shiga akwatin gmail sai ka dangwali kai wannan zai baka masaniya dangane da yadda za ka shiga imel ɗinka domin ka aika wasiƙa. A darasi na gaban Allah yadda za mu ƙara yin cikakken bayani dangane da yadda abin suke dalla-dalla. Idan akwai tambaya karko a lokaci kar a yi ƙasa a gwiwa. Sifili takwas sifili talatin da tara sittin da hudu takwas biyu hudu hudu ita ce lambar da ake iya lalubar mu ta WhatsApp. sannan kuma bayan wannan a daure dai a yaɗa waɗannan sakonni, a kuma shiga tashar rumbun ilimi ta youtube a dangwali subscribe shi kenan ka zama mamba da lokaci za ka rika karɓar sakonni akai-akai abubakar muhammad tsangarwani yake muku ban kwana tare da fatan ubangiji allah ya sa wannan darasi ya zama mai amfani gare mu baki ɗaya sai wani jikon